to alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah jama'ar kuke saurara akan peace dawa media da jama'ar kuke saurara mu duniya duk baki daya yau muna tare da babban malamin mu kuma police officer Usain insha Allah Imam Usain kenan daga nan kasan birnin Accra kamar kana kuka gan videos muna yawo manyan malumma da sarakai muna dukowa manufan mu duka ne a inna da zango community mu stay safe na da yi election ga da kuke kallo ke gaban mu da mu iya mu kiyaye kanmu da lamarin fada da junanmu insha Allah da mu nemi imam ya dai muku magana dan kadan inda da ka yi ka kiyaye kanka familin ka na nidin ka kai da kanka kala nidin ka addinin musulunci kuma yana nidin ka insha Allah ya imam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya imam menene da fadi da mutane da ke kallon mu daga duniya samaru na da ke nan batun election ga da zo inda da yi a stay election free without no violence insha Ah, da farko dukkan yabo da godiya su tabbata ga allah ubangijin talikai sira da amincin allah su tabbata a ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sabansa da duk waɗanda suka nufi hanya ta gaskiya madidiciya hakiya ma ubangijin allah ya tattarshe mu ubangijin allah ya samu dace a ah, kamin ma mu shiga ah, wato ita tambayan da kai eh, ta farko ya kamata bayan mun gode ma allah kuma yaba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, kai wato mu gode maka kuma mu kuma yaba mu kuma taya ka murna da irin wannan hanya ta farki da ka ɗauki na neman daidaitar da al'umma da kuma saton ƙoƙari na kuma wayar da al'umma kai da kuma zaman lafiya ina ji wannan hanya ne da take da muhimmanci kwarai da gaske tana bukatan dukkanmu baki daya mu taimaka saboda mu ga yadda za mu samar da al'umma kasance lamari ta tafi yadda ya kamata isa akan haka ina ce maka wato sanda aiki ubangijin allah ya tabbatar da dugaduganka ubangijin allah ya sa dukkanmu mun dace kuma kowane taimako ne da take nan da ya kamace mu ma mu taimaka ma wannan tafiya ubangijin allah cikin ikon allah insha allah mu ma za mu namu na babu shakka ita zabe tana da muhimmanci kwarai da gaske domin ita ke taimaka ma al'umma ko kuwa wato sai in ce sarari ne da mutane ke iya samu wato su gana cewa wane ne zai shugabance su ko ko wane ne ya cancanci ya shugabance su saboda lamarin su na yau da kullum su iya gane cewa a'a idan mun haka ya tafi idan kuma ba mu haka kuma ba zai tafi ba akan haka za ka samu cewa mutane na bege kowa na kokari saboda shi ma ya sadda irin nasa wato ra'ayi da yake da shi to wannan ba laifi ba ne ma a cikin addinin musulunci idan kowa ya kawo abin da yake da shi a kasuwanci saboda ya nuna amma inda damuwan take shine wato eh, yin hakan wani lokaci yana kuma kawo mana kuma damuwa har ya kai inda mutane ke mantawa da kansu she shiga wato suna damun juna kuma suna fadace-fadace kuma wato suna abinda bai dace ba ana ta da zaune saye to wanga ta farko ta saba ma ka'ida ta musulunci na biyu kuma ta kuma saba ma kuma ka'ida na gari to kaga igiya biyu kenan a musulunce ko kuwa musulmi bai kamaci idan wato shi da wani na takara ya kasance har abin ya kai inda ɗanwansa zai bugi ɗanwansa ya kawo fitina muna da labari a cikin kur'ani kisan batun kabila da habila wanga duka wani karatu ne da za ta nuna mana cewa na'am mutane za su gasa za su abin nan su cira amma ta farko ya zama saboda allah yadda za a taimaki juna idan kuma yin haka mabiya zai yu ya kawo musu damuwa amma sai su hakuri idan ya kasance ba inda suke so ya tabbata ba gobe sai su masu tafi su su gyara amma kamar yadda na faɗi ba mu hankuri yana kamu da damuwa wannan ta saba ma qur'ani ta saba ma kuma tafalki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ta kuma saba ma kuma mai ka'idodi ta gari to ina ji ah, an haka wato 'yan sanda akwai shirye-shirye da dama da an kai saboda yadda za a taimaka a samu zaman lafiya ya kasance wato an yi zabe wato ba wani ficina ba wani damuwa an ajiye ka'idodi daban-daban 'yan sanda kuma sun san inda angwannan da yake akwai ficina ko ko zai yi a samu ficina da damuwa duka akwai intelligence ana sane da ita kuma ana kiyayewa aka haka ne zan kira 'yan wadu duk baki ɗaya wanda suke sauraron sawawan musulmi ko ba musulmi ba amma wa khasata mutane mu mutane zango wannan sako ne zuwa ga mutane mu na zango cewa kowanne ya mai da hankali ya kokarta ya hakuri wannan zabe da ke zuwa a yi ta lafiya kowanne ya yi kokari yaya zai iya taimaka saboda a zabi wanda yake so ta farko kenan kokari ya dadda wato ra'ayin da wato fatin ka ke da shi kokarin samar da mutane su zo su fance abin da kuke so amma kamu yi abin da zai saba mai ka'ida sabawon na musulunci ko ko kuma na gani domin idan mun yi haka har an ka same mu to ka gani wato wannan lokaci akwai shiri da take da karfi idan an samu mutum ya saba hanya ko ko bai yi abin da ya kamaci ba to ka gani wato za a in an same sa za a gurfanar da shi gaban kotu kuma kotu kuma irin wannan da sauri dumi-duminsa sai ga kama an kama mutum an mulga shi wato wai saboda za a mai da shi wato karatu saboda kawo wasu kuma su yi haka yasa ina kiran mutane mu na zango dukkanmu musulmi baki daya kowane daga cikinmu ya kokarta ya kiyaye ya yadda ya yi abin da zai saba makaida na gari ta biyu kuma kaka kuma yadda a yi amfani da kai ta hanyar da ba da dace ba cikin wannan zabe da za a yi domin me zai yi wani ya zo baka wani arziki kaɗan wani abu daban kaɗan sai ce ku je ku sa ku wannan ko menene za a nema ka yi ka tambi kanka ta farko wannan ta dace da musulunci za kuma dace da kuma hanya ta gari idan duk ba laifi ta dace ka karɓa ka je ka yi aiki ai dama aiki ka yi idan kuma ka yi aiki kuma dole a biya ka amma idan kawai za a je a tada zaune saye ne ko kuwa wata fitina ne ko ko wata haɗe haɗe da za ta kawo rashin zaman lafiya dukkan mu sai mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu kuma mai da hankali cewa e wannan lokaci 'yan sanda sun yi fara farade duk wanda ya saba in an same sa za ka ji sa ba daɗi ubangidan Allah ya mu. ubangiji Allah ya taimake mu ubangiji Allah mana muwafaka jama'a da kuka saurara wa in kunni ya ji gaggan jiki kuma ma ya tsira ina da ka yi ka kiyaye kanka ba ce ka yi zabi ba in ka ce kai vote she ki shiga gida ko ka shiga gida in ka ji ina ake kuwa kar ka te wurin in ka je police suka kama ka za ka je sarka in kuma ka ji ciwo ka mutu ka sani politics ba religion ba ne ba lada cikin abin da ka je wani bi ka te kai to abin da nake so mu ajiye muku kenan sauran videos kuma aka da ku ta ganin su da manyan malamai da sauransu in ka samu wannan program kai ma da kai ka sheka ba yan wayinka in na da mu yi mu make zango great again wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim